أفضل الأنبياء وإمام المسلمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات الله الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يقاوم يوم الشهيد أبي watan ربيع آخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ما يوم وما dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi na mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wani nisa'un aular rasul sallallahu alaihi wa sallam muna sirar sahabi na 65 a cikin littafin shine Tulaiha ibn Khuwailid wanda malaye masa take da al ta ta'ibu wal batalu shahid mun ji shimfiɗa a game da waye shi sannan an ba mu labari cewa dabda kasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarrabe shi da yin ridda ya bar musulunci kuma ya ce shi ma annabi ne توشيني في مالي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ضرار ابن الأزوغ الأسدي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ضرار ابن الأزوغ الأسدي سيمائك صلى الله عليه وسلم يا أيك صحابن سا لن قبيل رسو فليحة بن خويلد شيني ضرار بن الأزور الأسدي ليتصدى لطليحته domin ya je ya yi gaba da gaba ya fuskanci shi Ulaiha ibn Khuwailid fashtadda alaihi hatta auqa'ahu fi hammin wa khawfi saboda haka fashtadda alaihi da wannan sahabi Zirar ya tafi wajen Khuwailid ibn al-Aswad sai ya tsananta masa shi Zirar din ya tsananta ma Ulaiha ibn Khuwailid hatta auqa'ahu fi hammin wa khawfin har sai da shi zirar ya aukar da shi Dulaiha ibn Khuwailid fi hammin a cikin damuwa wa khawfin da kuma tsoro alhammu damuwar halin da kake ciki alkhawfu damuwar me zai zo maka nan gaba alhazan damuwar abin da ya gabata haka suke su uku alhazanu shine limama ba wal hammu lil hadiri lima yustaqbalu sai ya sa shi damuwa a cikin halin da yake ciki sannan kuma yana tsoron mai zai zo nan gaba wa dhalla al muslimuna fi ziyadati musulmai suka kasance kullun karuwa suke yi wa hizbu tulaiha fi nuqsanin su kuma rindinar ulaiha su kuma kullun raguwa suke ba su karuwa domin ai an yi wannan ne ya shi ya shiga cikin wannan matsalar ne lokacin da wara'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja annabi su sama na rai a lokacin hatta darabahu dirarun bi sayfihi da suka je suka hadu akai gaba da gaba dirar ya sare shi da takobinsa fatalafa hatulaihatu sai shi tsulaiha din sai ya kare ya zama wannan sarar da dirar ibn azwar al asabi ya kai masa sai bata samai ba wa kana dama shi tsulaiha mayaƙi ne shi qalla naziruhu fi quwwatihi samun wanda ya daidai da shi yayi wahala a ƙarfinsa waliyaqatihi da kuma dacewarsa idan ya zo ya buga da ai buga da buga da shi ko buganni in bige ka wa khiffati harakatihi sannan ga saurin motsi yanzu nan ya juya can ya juya can irin yadda yan damba suke yi kaga yan wanda suka saba da dambe da masu irin wrestling ai kaga yadda suke daukar jikinsu sai kaman kaman wani abu na roba kaman jikinsu ba jiki bane mai jini to shine khiffatul haraka wastaghallaha to da yaga an kai masa sara amma yayi kau dabara ba a same shi ba wastaghallaha sai ya ci gajiyar wannan damar fa zama anna silaha la yu'athiru fihi sai je kun gani ko ai dama ni makami baya mun komai an kai mai sara sai ya kauce ba a same shi ba Sau haka aka fiye amfani da wannan damar ya ci gaba da wawantar da hankalin wawaye cewa ai gashi shi daga cikin mu'jizojinsa takobi baya masa komai makami ga baki ɗaya baya samun sa mu'jiza ce wa fi hadhihi al-asna'i tuwfiya rasul sallallahu alaihi wa sallam ana cikin wannan yanayin ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya rasu fanqabba an-nasu an dhirarin ila tulaihata kawai sai aka yi rashin sa'a fanfabban nasu sai mutane suka watse an zirarin daga shi ɗan saƙon annabi su sama ziraru bin al'azwari al'asadi ila ƙulai ta duk sai suka koma bayan tun tunda manzan sama ya rasu harakatun ridda kenan matsala nan ta ridda da ta faru to sai ya samu magoya baya duk suka bi shi واضطر ضغار ومن معه إلى الفرار أمام طليحة wannan ya jawo birar tilas ya zama sai dai ya gudu a gaban tulaiha ya iya ba ba yadda ya iya saboda ka ya janye sauran waɗanda yake tare da su waɗanda suka basirin da ba shikenan ya janye su ya zanzare ya gaba wazdadat shaukatuhu khataran ala musulmi karfin tulaiha sai ya ƙaru haɗarin sa ya ƙaru ga musulmai domin jama'a suna ta ƙaruwa sannan a can kuma ga ga musailimatul kadda shi kuma yana cin yaɗi binasa fa a'adda abubakar alwiyatan li huwubi riddati daga nan sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu bayan rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shirya alwiyatan sai ya shirya tuta ya kulla tuta ya bada ita ga jagoran musulunci li hurubir riddati domin a je a yaƙo kannan na ridda wanda sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya sajjala tarihi wanda zai dawwama a ban ƙasa ana karanta shi falalar sayyidina abubakar radiyallahu anhu tana sake sabantuwa wa arsala ilaihi khalid ibn al-walidi daga nan sai ya aika masa Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu fi khamsati alafin aka bashi rundunar yaƙi wacce ta kunshi sojoji guda dubu biyar waltaqa bi tulaihata saboda ka sayyidina Khalid radiyallahu anhu sai ya je ya haɗu da tsulaiha kun wannan ba ba mu wannan tarihin ba tarihin Khalid eh, tsari ne na talifi mala ya aje shi sai ya zo nan sai mu ji shi saboda wannan wani yanki ne daga cikin tarihin Khalid musamman ma'arikuhu ko ya kokansa da yayi wa kana jayshuhu yazidu an jayshi Khalid amma kuma duk da haka a sani rindinar shi Ulaiha ta fi rindinar Khalid yawa ta fi yawa وجلس طليحة والقتال دائر في فناء aka zo aka kafa ma Tsulaiha kujera ya zauna a kofar gidansa wal qitalu yaqi da'irun fi fina'i baitihi yana ta gudana a bakin kofar gidansa a farfajiyar kofar gidansa akai ta yaki shi kuma ga sarki ga annabin ƙarya an kafa masa kujera ya zauna yana kallo ana ta yaki wa kana uyayna ibn hisn wani da ake ce masa uyayna ibn hisn uyayna ibn hisn dinnan ya musulunta wasu sun ce kabla fati makka wasu sun ce kafin fatu makka ya musulunta to shi ma yana cin waɗanda suka yi yadda wannan uyayna ibn hisn din yana da tarihi kila za ku yi tunowa ne mutumin da ya zo daga garinsu daga ƙauyensu ya shiga wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu kafin ya shiga ya tambayi wani sahabi ya ce ara anna laka wajhan inda hadha sultan Sai na ga kana da matsayi a wajen wannan shugaban dama wa kanal alqurra wa ashaba majlisi umara shubbanan kanu abu shuyukha yan majalisar sayyidina umar dama masana qur'ani ko dattawa ko matasa to shi wannan sahabin yana cikin waɗanda aka sa su a cikin yan majalisar sayyidina umar to yana da alaka da wannan uyayna ibn hisan din yazo wajen sa yace masa da Allah ina da maganar da zan isar ga sayyidina Umar ka kai ni wajensa yace a'a na fi ka da wauta kada mu je gaban sa kai wauta yace a ai ba wautar da zan maka sai shiga suna shiga wajen sayyidina Umar yace ibn al-Khattabi wallahi innaka la tu'tina al-jazla wa la tahkumu bainana bil 'adl yace ya kai dan al-Khattabu yace innaka la tu'tina al-jazl baka ba mu abin da ya kamata a bamu kai azzalimin shugaba ne wala tahkumu bainana bil 'adl sannan baka adalci a tsakaninmu hadisi ne cin sahih bukhari fa arada umaru an yaqa alayhi sayyidina umar yaso ya koya masa ladabi sai wancan sai yake cewa ya amiral mu'minin inna allah ta'ala yaqulu khudh al'afwa wa amur bil urf wa arid an al jahilin min al jahilin yace wallahi ma jawazaha umar wa kare wa inda kitabillah mm. to shine wannan uyayna ibn hisab al imam ibn hajar kafinsa sa ibn abd a cin al isti'ab ya kawo kissar lokacin da ya zo wajen sayyidina ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya zo lokacin ba a saukar da hijabi ba ya tarar da annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da nana Aisha ya ce wace ce wannan ya ce ma manzo Allah sallama manzo sa ya ce inna Aisha sai ya ce ha ba ya ba ikin Allah ai da ka ban zan zan samu maka matar da tafi ta kyau nana Aisha ta ce wane ne wannan kuma manzo su ne ce innahu al-ahmaqul muta'u shi ai wawa ne amma ana masa biyayya kuma a cikin jama'arsa wawa ne amma kuma jama'arsa na bin sa sannan kuma yana da waqi'a da sayyidina Usman ya kai har zamanin sayyidina Usman shi wannan Uyayna ibn Hisan da ya dawo daga baya bayan ya ridda musulunta shi ma yana daga cikin waɗanda suka musulunta ya zo ya sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya taba ya taba auren yarsa ya shiga wajen sayyidina Uthman ibn Affan ne dai irin wannan dabi'a har yake cewa da Umar ne ba zai mana yadda kake mana ba yanzu to haka yake mutum ne wanda yake sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma akwai rayuwa ta ƙauye a tare da shi to shine Uyayna ibn Hisham shi kuma yana nan zaune ya taraddadu bainahu wa bain jayshihi sai ya tafi wajen rundunar yakin sai ya dawo wajen shi tsulaiha shine dan rahoto kuma yana ziga shi wa yas'aluhu sai ce hal aka jibrilu yace jibrilin ya zo <laughs> ko da hal aka jibrilu jibrilin ya zo fa yaqulu la sai ce bai zo ba Wa wadda'iratu taduru alaihim ga kuma yaki sai kwasan kashi suke yi suna ta kwasan bala'i shine wadda'iratu taduru alaihi Yaƙin yana ta komawa zuwa gare su wa akhiran idda'a anna alwahyi nazala alaihi karshe ana nan zaune sai ce ai yanzu mala'ika jibrilin yazo ya ka masa wahayi wahayin da aka yi masa aka ce inna laka rahan karahahu wa hadisan la tansahu shine ayar da aka saukan masa kenan yanzu inna laka rahan karahahu lalle kana da cin nasara ta yaki cin nasara na yaki qarahahu irin cin nasarar da Muhammadu ke da shi wa hadisan la tansahu sannan kuma kana da wani labarin da ba za ka manta shi ba wai aya ce fasaha uyainatu fi qaumihi ainan take sai uyaina ibnu hisn da yaji wannan magana kawai sai ya ihu yace haza wallahi kazzabun yace wallahi ƙarya yake maƙaryaci ne Kike fansarafu duk kawai sai dinar yakin sa kawai sai suka juya kowa ya watse masa kaga anan ne Allah madaukakin sarki ya tona masa asiri sannan kuma wannan tonuwa asirin ita ce sanadiyar shiguwarsa ku ji wani ikon Allah wa atarafa tulaihatu bi kadab bi kadibihi ba'da al-hazimati nan take shi tulaihatu radiyallahu anhu ya itirafi cewa ƙarya yake yi ba'da al-hazimati bayan yaki ya karye masa fa hamala zawjatahu ala farajihi sai ya dauki matarsa ya goya ta akan doki wa haraba sawiyan qa'ila suka gudu tare da ita qa'ilin yana fadi man istata'a minkum an yaf'ala mithla ma fa'altu duk wanda a cikin ku yake da ikon ya aikata abin da ya aikata na aikata wa yanju sannan ya tsere bi ahlihi da iyalansa fa to shi ma yi qatilu an ahsabikum yanzu abin da ya rage ku ku yaki dan tsara matsayinku fa amma dinun faladina amma dini ba addini yanzu za ku ci gaba da yaki ne akan kabilanci da dangantaka ku da matsayin da kuke da shi to ku ci gaba da yaki wa farra ila shami daga nan ya gudu ya tafi bilad sham wan ta'atil ma'arakatu daga nan yakin da ke tsakaninsa da musulmai ya kare kun ji wannan kuma daga nan ne insha Allah ta'ala za ku ji yadda ya musulunta zai zo sayyidina Abubakar na da rai radiyallahu anhu Allah bai karɓi sai dan sayyidina Abubakar ba to lai hakibin da ya dawo ya ce ya musulunta bayan ya musulunta kuma ya ci gaba da rayuwa har zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu har ya kai zamanin sayyidina Usman kamar yadda malaman tarihi suka ce ya rasu ne a zamanin sayyidina Usman haka Imam na Hajar ya faɗi a cikin al-Isaba fi Sahaba wallahu a'lam